Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60, sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalal da kuma niya FM za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa Jama'a barkanmu da dare Usman Ahmad Kabara ne tare da Ibrahim Ka'almasi garba muka sake dawowa a shirinmu na dare ɗin a sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi garba. Ƙungiyar ta'addancin ISIS ta ɗau alhakin kai harin bom ɗin da aka kai da yammacin yau ɗin nan Asabar. a wani masallacin sufaye da ke lardin baluchistan na kudu maso yammacin pakistan wanda ya hallaka mutane akalla 43 tare da raunata wasu kimanin 100 shaidun gani da ido da likitoci na fargabar yiwuwar adadin mace-macen ya karu ɗaruruwan mutane na cunkushe lokacin da fashewar ta auku a masallacin mai tazarar kilomita 100 daga hub wani birni da ke iyakar lardin sin mai makwabtaka da wurin waɗanda abin ya ritsa da su sun haɗa da mata da yara wani jami'in yankin da ke masallacin sha nurani ya ce da yawa daga cikin waɗanda suka ji rauni na cikin mawuyacin hali ɗaruruwan sufaye kan taru a wannan masallacin kowace ranar asabar da lahadi don gudanar da wasu addu'o'i na musamman harkokin ibadar sun haɗa da wasu zikirorin da matasa kan yi na tunawa da waliyan da aka binne a wurin wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waken taliban ne ya tarwatsa kansa a sansanin sojan sama na bagram a afghanistan da sojojin amurka ke amfani da shi ya kashe mutane akalla hudu tare da raunata wasu akalla sha hudu majiyoyin kafafen labaran afghanistan sun ce harin ya auku ne a wajen dakin cin abincin sansanin sojan maharin ya yi shigar lebura wato sansanin sojan na arewa maso wato arewacin birnin kabul ne zabihullah mujahid mai magana da yawun kungiyar taliban ya yi ikirarin kungiyar su ce ta kai harin da cewa maharin ya saje ne da ma'aikatan sansanin sojan 'yan watanni kafin ya kai harin ya kara da cewa jami'an sojan amurka sun sha'afa da aikin horar da soja na darasin safi lokacin da aka ritsa da su mai magana da yawun taliban din ya ce sojojin amurka sama da ashirin ne aka kashe a harin sannan kuma wasu da dama sun ji raunuka ciki har da wasu sojojin afghanistan to amma an san taliban da ruruta yawan adadin waɗanda suka mutu a irin waɗannan hare-haren da sukan kai zanga-zangar da ake yi kan zaben donald trump a matsayin shugaban amurka ta rikide zuwa tashin hankali a birnin portland da ke yankin gabar tekun pacific da na jihar Arewan da safiyar yau dinnan Asabar. Yayin da ake fargabar cewa shugabanci irin na Trump na iya daƙile 'yancin jama'a da kuma kaiwa ga kama-kaman jama'ar. Masu shirya zanga-zangar sun ce za a shirya ƙarin gangami a cikin kwanaki masu zuwa a birane da dama da ke nan Amurka. ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci ranar juma'a a titunan portland suka yi ta haddasa cikas ga motoci da kuma shafe-shafen fanti na nuna bijirewa. 'Yan sandan Portland sun yi amfani da barkonon tsohuwa da gurnetin tsoratarwa kan masu zanga-zangar bayan da suka jefa musu wuta. Hukumomi sun ce an shiga su da cin zarafin mutane a yayin zanga-zangar, wadda masu shirya ta suka ce ta lumana ce tun da farko. da safiyar yau asabar ma an harbi ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a ƙafa a cewar shaidun gani da ido nan take dai ba a san wanda ya harbi ɗan zanga-zangar ba ba a kuma sami cikakken bayani kan wanda aka raba ɗin ba wanda tuni ma aka sallame shi a birnin los angeles ma 'yan sanda sun ce sun damƙe wasu mutane 185 da ke yunkurin katse hanyar da ta fi hada-hadar ababen hawa a birnin a birnin new york kuwa ruwan masu zanga-zanga sun taru a dandalin washington park don gudanar da abin da suka kira gangamin ƙauna da daren juma'a sannan suka doshi dandalin manhattan union square wanda nan ne akan wato aka saba zuwa don yin gangamin siyasa wanda ke da tazarar kilomita guda suna rike da kwalaye masu ɗauke da saƙonnin da ke nuna cewa ƙauna za ta yi galaba kan ƙiyayya suna kuma cewa wannan fa ba shugabanmu ba ne yayin da suke macin mai baiwa majalisar ɗinkin duniya shawara kan batun kisan kiyashi ya ce sabuwar ƙasar sudan ta kudu wadda ke fama da yakin basasa tun daga shekarar 2013 na fuskantar yiwuwar afkawa cikin mummunan yakin ƙabilanci wanda ka iya kaiwa ga kisan kiyashi adama diyan ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai a juba babban birnin kasar sudan ta kudu bayan ziyarar kwanaki biyar da ya kai kasar wadda aka kafa a shekara ta 2011 amma kuma tun sannan take fama da rigingimun cikin gida akasari wato akasarin lokuta yayin wato yakin basasan ya laƙume dubban rayuka sannan ya tilasta wa miliyoyin mutane gudu zuwa makwabtan ƙasashe. Ibrahim Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa. Wata ƙungiyar Kiristoci ta ce ci wasu fursunoni Krista da Musulmi daga gidan wakafi a jihar Adamawa, Sanusi Adamu gare ka. masu zaman wakafi na wa'adi daban-daban 27 cikin su da mace guda limamin katolika na jihar adamawa bishop stephen dami manza ya yantar da su daga zaman yari a ci gaba da bikin mako na karshe da papa roma francis na 266 ya keɓe shekara ta 2016 a matsayin shekarar nuna jinkai waɗanda suka sami 'yancin komawa cikin al'umma na daga rukuni na masu zaman gidan yari da aka yanke wa hukuncin zaman wakafi ko tara da ɗarikar katolikan ta ɗauki ɗawainiyar biyar tarar da yake mika aika musu kayayyakin agaji na abinci da kayayyakin masarufi a jawabinsa na ban kwana ga fursunonin bishop stephen dami mamza ya kalubalance su su baiwa marada kunya ta hanyar zama 'yan kasa na gari kuma sahilai idan dama ko wurinsu da suna da wurinsu halayen da bai dace da su ba ku bar waɗannan halayen ku riga ku yi waje konaki a nan a gidan yari ku koya abubuwa masu yawa abubuwa daban-daban ta waje ku je ku yi amfani da bai wanda Allah ya baku da kuma abubuwan da kuka koya nan domin ku yi amfani da shi a waje wayanda ma ba su yarda yarda da ku ba suna shakan kwa da idan ku fita ku ba su kunya ku nuna cewa ku riga ku canza fa ba nan kamar da shugabannin addinin krista da na musulunci na gidan yarin yola cikin juyayi da kuma farin ciki sun yi fatar kungiyoyin sa kai za su kwaikwayi irin tagomashi da Papa Roma ya nuna wa 'yan uwansu da farko ga shugaban kungiyar kristoci na gidan yarin yola ifayin akamebi da kuma na gamayyar kungiyoyin musulmai usman isa uh, our leaders always used to advise us to do God, to remain patient and also be prayerful. Because they say prayer is the key of everything. And for those that will be among those be released, I'm advising them when they leave, let them take care and maintain the teaching they have learned here so that they will live. Addu'a mabudi ce ga kowace irin matsala ta rayuwa kuma ga waɗanda za su koma zuwa gidajensu su zama mutane na gari. In ji ifayin kenan. Hakika duk lokacin da ka samu kanka kana irin cikin wannan lamari na jarabawa. In ka roki Allah ya taimake ka Allah yakan kawo maka wannan taimako ta hanyar da baka yi tsammani shine irin wannan. Sai ku duba bawan Allah nan duk wanda za su fita din nan ba wanda ya san shi ba wanda yake dan uwansa ne sai ma shafi cewa menene in kana ganin cewa shi krista ne to akwai musulmai a ciki kai ni ma na tabbatar ma musulman sun fi yawa to don haka yan uwa musulmi a da ya samu wannan imani na neman ceton wayanda ba su da yanci shi ma Allah ya kasance ya taimake shi Jimmy Haruna daya daga cikin fursunoni da suka sami yancin su ya yi mini bayanin dalilin da ya jefa shi zaman wakafi na tsawon shekara guda na tuba har ga Allah don yanzu baran yadda in sake koma wancan gurin da na sake bari wurin yadda kuma ma'aikata su sake kama ni makamancin hakan sake da wannan gidan ba dole ne yanzu zama mutumi na gari ne ma wanda ne ma za a yi koyi da ni don nan gaba akwai fursunoni miliyoni 683 a gidan yarin yola da ke jihar adamawa daga cikin wannan adadin 371 na zaman wakafi 293 na jiran shari'a yayin da ragowar bakwai ke zaman ɗaurin rai da rai sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya to ana fa tare da sashin hausa ne na muryar amurka a washington dc ga kuma shirinmu na gaba Tsintsiya. ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudi Arabia. da cibiyar ta ke birnin vienna kasar austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu sun shirya wani taron kwanaki uku da ya samu halaccin shugabannin addinai da na ƙungiyoyi daban-daban akan hanyoyin fahimtar juna da samun zaman lafiya. wakilin sashen hausa nasiru elhika ya halarci wannan taro inda ya tattauna da hajiya amina kazaure shugabar wata kungiyar mata musulmi da krista da ke kaduna da pastor james way na cibiyar wanzar da zaman lafiya da kuma malam muhammad sani limamin masallacin wafrod da ke kaduna a saboda haka bari koma gefe guda nasiru gare ka masu sauraron sashen hausa na muryar amurka gani nan a zauren taro na ladi kwali da ke nan babban hotel na sheraton a birnin tarayya abuja wajen taron da cibiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta duk wani rikici ke gudanarwa ina tare da kuma wasu malamai farko sunana pastor dr james mobile waye ɗaya daga cikin masu idarwa na kungiyar wanzar da fahimta tsakanin addinai interfaith mediation center kaduna nigeria sai kuma eh, sunana muhammad sani isa limamin masallacin wafarar kuma darakta ne na shiga tsakani a ita wannan cibiya ta wanzar da zaman lahiya da ke kaduna sai kuma amina zaure wadda ni ce shugaba ta kungiyar mata musulmi da krista a kaduna malam ah, sani da farko za mu fara daga kanka ah, shin ka yi mana bayani kungiyoyi nawa ne masu ke shirya wannan taron ne wannan babban taro muhimmi kungiyoyi guda uku ne suke ainihin suka kira shi ɗaya ƙungiya babban ƙungiya da ke waje wajen najeriya ita ce ake kira wato bari faɗi dan da turanci wato international wato king abdallah ibn abdulaziz international center for interreligious and intercultural dialogue kenan wata wato cibiya ce mai wadda aka assasa ta domin ta ba da daraja kuma ta ɗaukaka al'amarin tantaunawa tsakanin addinai daban-daban da ƙabilu daban-daban don samun zaman lahiya wadda da kaji an ce dai kin eh, sarki abdulaziz sarki abdulaziz to kana magana saudi arabia kenan headquarter ta ko cibiyar ta yana vienna a can kasa austria to sannan sai interfaith mediation center wadda take ita ce cibiyar wanzan da zaman lahiya da ke kaduna to sannan kuma sai a nan abuja akwai wata cibiya ko akan ce mata mu'assasa ta gwamnatin tarayya ce ana ce mata institute for peace and conflict resolution ita dama mu'assasa ce ko kuma wani parastatal ce ta gwamnatin tarayya wadda tana kula da al'amuran karantar da mutane da kuma fahimtar da su ilimin sasanta takaddama da kuma zaman lahiya. a bari mu fara da james oye me za ki ci kan tasirin wannan taro wajen wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin musulunci da kirista na gode na ɗaya dai allah ya sa an tara malaman addinai yan koli-koli wato shugabanni manya-manya kamar su sultan abubakar sarkin musulmi da president na kan hatta ma sultan muhammad ah, eh, sarkin musulmi sannan kuma da president na kan shugaban kristocin nigeria duka gaba daya da kuma cardinal onaika shugaban katolika na abuja aka taro a wannan taro manya-manyan kenan akwai 'yan kungiyoyi kuma wanda suke wakiltan addinai wato shuri-shurin addinai alin misali a ce kungiyoyin ecuador taken assemblies of god da ire-irensu sannan da kuma kungiyoyi na addinin musulunci akwai jni akwai supreme council akwai kungiyar mata musulmi iri-iri da kuma matasa na kirista da na musulmi iri-iri wato an ɗibo daga ƙasa an samu na tsakiya an samu na ƙoli dalilin da yasa na ce haka ta in ko an samu kowa da kowa yana cikin wannan taron alin misali duk abin da aka ɗaura a nan a za iya balagar da shi cikin mutane manyan sun karɓa na tsakin sun karba na ƙasan kuma sun karba to kaga za a samu zaman lafiya mai daurewa a doron ƙasa a Najeriya a ce malaman addinai ne yanzu suke tashi suna hoɓasa suna wa'azi ran Christmas suna hutuba ran ah, Juma'a a masallatansu akan matsayi da aka ɗauka nan to lalle taron nan an ma gama zaman samun zaman lafiya a nigeria. Ah, Hajji Amina ka zore ah, me za ki ce kan wannan taro ke kuma bangaren ki kin ce ƙungiyar da kike wakilta ma tana wanzar da zaman lafiya ne tsakanin musulmi da kirista. Mm, Alhamdulillah ai mu wannan ci gaba ne babba domin kungiyar mu dama ta kunshi ne dukkanin kungiyoyi na mata na krista da na musulmi a jihar kaduna kuma an asasa ta ne dama saboda ci gaban zaman lafiya din da yadda za a wanzar da shi to kaga wannan taro mu ya kara ba mu dama domin ya nuna kenan duniya gaba daya ta sa ido ta sa hankali akan aikin wanzar da zaman lafiya wanda daman shi muke yi zaman lafiyan nan kuma baya faruwa sai mun zauna mun fahimci juna tsakanin mu musulmi da krista mu ga ina ne matsalolin mu suke menene a mu musamman kafin a fara yi to kuma daga abin da muka fara yanzu a wannan taro a shimfiɗar da aka shimfiɗa kenan menene za yaya za mu fahimci juna sannan mu san ina ne za mu dora menene za mu to kaga mu yanzu mata idan mun koma tun da daman duk kungiyoyin mata da na musulmi da na kirista suna cikin wannan kungiyar za mu kai musu sako wanda zai tafi har kasa ya tafi har grassroots tunda dukkanin mu muna da wannan saboda haka wannan taro mu yana da muhimmanci sosai a gare mu kuma ya nuna ma duniya cewa aikin da muke zaman lafiya shine aikin da duniya take so a yi Uh, Sheikh Sani uh, kai ne limamin Wafrot da ke birnin Kaduna a tsakiyar Najeriya. Shin eh, a matsayinka na malami addinin musulunci ya kike ji yau ga malaman musulunci da manya-manyan limaman Kirista a waje ɗaya suna taro? Eh, abin farin ciki ne a wurina sai kuma ya tuna maka ma lokacin da su ma wasu kiristoci suka ziyarci manzon Allah cikin masallacinsa ko da yake gayyata su yayi da ya gayyace su suka ko amsa kira daga birnin Najran suka zo ciki kuma sai suka ma shiga masallaci har ma lokacin da lokacin addu'an su yayi sai sahabai suka ce su fita waje annabi ce ah, sai a ciki samu kauna su addu'an su to kaga wannan ya nuna maka wannan haduwar haduwa ce da za ta sa a gano ina ne ake da karance karance iri daya masu alaka da tabbatar da zaman lahiya ina ake da bambanci bambanci gana ma an san shi inda ake da bambanci to kowa hoye bi hanyar shi yau walakum dinukum din amma inda ake da abu iri ɗaya to a haɗa ƙarfi kasan nan ta zauna lahiya a samu ci gaba to kaga abin farin ciki ne ga musulmi da kirista musamman malaman su suna zanna wuri ɗaya suna tantauna ya zamu zauna lahiya tunda kowa yana cewa a addinin shi din akwai da tana zaman lahiya to mu haɗa su wuri ɗaya mana mu gina ƙasan kaga abu farin ciki ne amma babban abin farin ciki na gaba wanda shine ban faɗa ba zaman ma sai ya fara da mu ne zallan musulmi su zanna su duba meye matsalolin su meye damuwar su me yasa ba su iya hada kansu su fahimci juna su tantauna cikin sauki su maganin matsalolin su cikin gida kenan shine intra religious eh, dialogue sannan in mun yi wannan daga baya sai mu zo kuma nan da kwana biyu sai mu ce to kuma ta yaya za mu iya karfafa zumunci tsakanin mu da wanda ma ba musulmin ba su kuma mu zauna lafiya da su kamar yadda mu a cikin gida muka ce mu tantauna bambance bambancen mu mu sanya ladabi da sanin ya kamata wajen bambance bambancen don yin maganin su to kuma ma a tsakanin mu kuma da wanda ba musulmi su ma ya zamu yi to kaga wannan taron abu yake son ya tantauna kenan mu duba matsalolin cikin gida namu a matsayin na musulmi su ma kirista su duba matsalolin gida nasu a matsayin na kirista sai kuma a duba to me ke hana mu biyun kuma tsakanin musulmi da kirista me ke hana ma a samu kyakkyawan fahimta ne yawa zan zuye kana cikin waɗanda suke da ma misalin irin illar da rikicin addini ke haddasa wa mutum ah, wanda kai ma wannan abun ya shafe ka a takaice me za ka tuna ne irin illar da wannan abun ya kawo a baya duk da yanzu dai mun ga alamun akwai zaman lafiya tsakanin musamman ma a al'ummar najeriya inda ake samun rikice-rikicen na irin jihar kaduna irin jihar plateau illa ko ai ba kaɗan ba kamar da waɗanda suka sani ko kuma masu rara da yake ba za a iya gani ba ina da hannun roba ne sanadiyar rikici da ya faru a 1992 wanda ya shigo kaduna wa'insu muka rasa hannayenmu wa'insu suka rasa rayukansu aka yi barna iri-iri to tun lokacin nan ana ta yi ana ta fama don a haɗu a zama ɗaya mutane gari ya dare garurka wurare filatu kaduna da wa'insu birane daban-daban sai ga anguwa da ke da yawansu zaka ga addini guda ne wai ana tsoro to amma da wannan irin tafiya da muke illan fa ba daɗi kasuwanci ne mutane ne za su rasa muhallinsu addini ne ba za a iya ibada ba saboda takunkumi nan da ɗan da ake yi daban-daban ah, masu tsaro su sa tsoho ya yi tsallan kwado ah, ba za a je ma lokacin ibada ba a yi saboda menene an samu mutane takunkumi iri-iri illolin kuma kaga kasuwa ba tattalin arziki ya sai kasa mutane ba su iya zuwa wuri tare ana tsoro har ya zo yara aka hayayafa yara suka samu makamai aka zo in za a yi barna an wani rashin jituwa ya sai kaga an bi an datse hanyoyi daban-daban ana yawa mutane barna wanda ba su sani ba ba su gani ba sun fito ne suna neman abin da za su taimaka iyalinsu to wannan ba karamin illa ba ne ga ƙasar nan tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba to an gaishe ki jummai ali yanzu kuma sai mu koma ga ibrahim garba don jin tanadin da yau daga dattawa Assalamu alaikum masu saurari. barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai karewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ci shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump murnar lashe zaɓe da fatar aiki tare. Buhari wanda har ila yau ya gana da shugaban majalisar da ta Bukola Saraki kan batun da ake ganin bayanin neman amincewa da amso lamuni ne na dala biliyan 29. Kazalika ya naɗa Justice Walter Nkano Negen na matsayin mukaddashin babban alkalin Najeriya biyo bayan ritaya Justice Mahmud Muhammad. Masanin siyasa Abu Hamisu na ganin batun kin jinin baki a kamfen ɗin Trump kuri ne kawai. In man zai kore su ina za su samu kuɗin kana maganar mutane sama da miliyan goma to aikin da zai yi kenan a gama mulkinsa. Asusun tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya yi murnar bawa cikon mutum na miliyan biyar magani kan cutukan tundurmi, dundumi, tsagiya da sauransu. Ga ma jami'in asusun Dr. Jim Umaru a taron da aka yi a gidan Gimba jihar Nasarawa da aka amintar daga dundumi. Carter Center za su bincike sun gano cewa akwai wannan cutar sosai a koma wajen ma'aikatar kiwon lafiya a nuna musu abin da aka riga aka yi. sun kai samame ofisoshin 'yan canjin kuɗi don hana su tsawwala tsadar dala. Nasiru adamu ali kamarar Amurka daga Abuja. Voice of America. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Usman Abubakar Babantini, babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa da rabaran Ubala Nuhu daga majami'ar Ikwa a Bauchi. Ga Sheikh Babantini. Ubangiji ta baraka wata'ala har wa yau yana cewa falakta hamal aqaba wa ma adraka al aqaba fakkur aqaba ka ba fi aw it'am fi yawmin zi masgaba aw it'am fi yawmin zi masgaba wato don me mutane ba su ƙetare shinge mai wuyan ketarawa ba in ji Allah. Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ketarawa Shinge mai wuyan ketarawa wanda in mutum ya ketara shi zai samu aljanna shine it'amun fi yawmin zai gaba ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci to Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musamman musulmi kuma a ƙasar nan dama majority mutanen da ke ƙasar nan su ne mabiya addinan nan guda biyu musulmi addinin su ga abin da alkur'ani ya ce na tabbata a cikin bible ɗin kiristoci shi ma ya ba da umarnin a taimaki wa'anda suke masu rauni kuma a lokacin da ake cikin tsanani wajibinmu ne kai ko da ba mutum mai wadata ne mai tsanani mai yawan kuɗi ba wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa idan aka yi haka to sai raɗaɗin wa'annan abubuwa su yi sauƙi kuma abubuwa su kyautatu sannan mu kyautata halayenmu sannan mu komo mu gyara ayyukanmu sannan in muka lura da irin matsalan da muke ciki dangane da ainihin majalisun dokokin nan guda biyu majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa in aka lura alal haƙiƙa gaskiyar magana wanda duke da hangen nesa wajibi ne idan ya fuskanci abin ta fuskar rayuwa sannan kuma in aka dube shi ta fuskar shari'a to za a ga wato lallai al'umman ƙasar nan sun shiga cikin tasku da cikin ha'ula'i dalili ko shine majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa ita ce gwamnatin tarayya domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna wato suna fuskantar gwamnatin tarayya suna fuskantar abin da ke kansu ba da daɗewa ba aka yi sami ce ku ce a majalisar eh, wakilai ta tarayya a inda wani daga cikinsu ya fito ya bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana alal hakika in ka dubi abin ta fuskar tsarin kana iya cewa eh abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mare kyau tsarin gudanarwar da take ta ainihin jari hujja wadda take kasar mu bata isa ta dauka ba aka kawo mana domin in ba rashin tunani ba yaushe za ka ce ka ɗauki misali miliyan ɗari shida ka ba wakili guda bayan ka bashin nan sannan ka ce ya karba ne akan don ya je ya kafa ofis a area da aka zaɓe shi ya yi ma mutane kaza ya yi ma mutane kaza sannan ba tare da ka binciki me ake yi da wannan kuɗin ba wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai haɗarin gaske domin abubuwan da ake ta yi irin kace nicin da ake ta yi duniyar nan tana ji kuma hankalin mutane na kai da irin abubuwan da ake ciki sannan in aka zo aka komo wato kafin ma majalisun majalisar nan ta dattawa ta zauna irin dambarwa da ɗauki ba daɗin da aka dunga yi na yanayin zaɓe da yardan yardan a karɓi zaɓen ko ko ita majalisar wakilai wato ya sanya wato amma manta da abin da ya sa aka zaɓe mutanen nan aka komo ana kace na ce ana ta cece kuce wanda wannan ya jawo cikas kuma ya kawo ainihin karnaki ga tafiyar tsarin gwamnatin tarayya. Shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka mu ma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a. To don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban. shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci dukkan matakai na wannan ƙasar musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai ɗin tare da talakawa gaba ɗaya kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike, to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike randa ya ƙwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasan nan da shugabannin ƙasar nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi kayan abinci ya yi gagarumin tashi masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira hamsin yau ya koma naira kamar kayan matsarufi sun gagari mai ƙaramin ƙarfi in ka siya ma masarar ɗari da hamsin ya za ka yi ka sarrafa shi to mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro Samar yadda annabi amos ya faɗa a cikin littafin amos sura biyar aya sha biyu kuna wulaƙanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa mun sani sarai karyewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne saboda haka su zauna su bullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasan nan a samu sa'ida Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan takaitaccen gargaɗi wanda muka ji na gode ne ne raburan kuba na nuhu ibrahim daga ekwa bauchi na gode tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To ai Ibrahim ba za ka yi nisa ba domin ko za ka ba mu labarai amma a takaice wannan karan. To a takaice Usmana kungiyar ta'addancin ISIS ta ɗau alhakin kai harin bom ɗin nan na yammacin yau Asabar. a wani masallacin sufaye da aka yi a lardin Balochistan na kudu maso yammacin Pakistan wanda ya hallaka mutane akalla 43 tare da raunata wasu kimanin 100. Wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waken Taliban ne ya tarwatsa kansa a sansanin sojan sama na Bagram a Afghanistan da sojan Amurka ke amfani da shi ya kashe mutane akalla hudu tare da raunata wasu akalla sha hudu. zanga-zangar da ake yi kan zaben donald trump a matsayin shugaban amurka ta rikide zuwa tashin hankali a birnin portland da ke yankin gabar tekun pacific to muna godiya a madadin shi ibrahim da ya taya ni gabatarwa muna kuma muka sakon taziya ga rasuwar sheikh muhammad sunusu gumbi allah ya ji kanshi sidi shine ya bada umarni sai kuma zainab da ta hada mana sauti usman ke cewa mu kwana lafiya